ina ƙara tunawa dai ranar asabar za mu yi karatu amma watakila ba tafsiri za mu ba za mu zaɓi wasu abubuwa masu mahimmanci ne da za mu yi su sha Allah sannan kuma a ranar lahadi za mu haɗu mu yi ban kwana sai kuma Allah ya kaddara mu ko za mu sake haɗuwa ko za mu sake haɗuwa ba Allah kafin nan za mu amsa tambaya tambayar farko wata ta ce malam assalamu alaikum miji ya mijina ya musulunta a sanadiyata masha Allah tabarakallah a ga babban jihadi ke mijinta ya musulunta a sanadiyarta gashi kuma yanzu ba shi da lafiya ta je gun likitansa ce ah, na je gun likitansa wannan kaɗan karanta mana magani in ta gagara ka ba bashe da karanta gashi za a fahimta na ga tambayar tana da muhimmanci amma rubutun ya kamata a sake ne duba shi sosai tambaya ta biyu malam bayan jinin haihuwa ya tsaya jinin biki Shi ne wai ke ganin wani jini sai bayan kwana uku ko hudu kuma sai kwana uku ko hudu baya zuwa sai dai idan za ta wanke jikinta sai ta gani yana zuwa bayan kowane sati biyu ko kwana ashirin malam zan iya sallah da azumi da shi a inda jinin biki ne inda sunansa jinin biki kalarsa kalar jinin biki ce smell ɗinsa irin na jinin biki ne to kawai sai ran da kika gama sai dai in kin ɗebi kwanakin da ba a ɗiba su a al'ada a jinin biki to wannan kuma shine sai a je wajen likita ya faɗi wani irin jini ne to ita kuma shari'a dama ta yarda dai kawai a tsaya da sallah ne in jinin al'ada ne ko jinin biki sai wata ta ce malam please if you want to pray tarawih and you meet the imam praying the second raka'a that is you got only one raka'a from the two raka'ah prayed before Salah? Are you going to pray one raka'ah alone when the Imam has done Sallama or Salam or are you going to leave it? No, you are not going to leave it. You are going to pay the one raka'ah that you missed because the nafila is of two raka'ah except if it is al-witr. Al-witr has only one raka'ah. salamu alaikum malam ya himma ya azumi da fatan alkhairi malam dan Allah ina son ka yi mini bayani akan hujjoji guda talatin da za a bi kafin a doki yaro da ka yi mana a masallacin maiwan akan tarbiyya ba hujjoji ba na ce sharaɗai guda goma kafin a doki yaro kina so ki fara dukan yaron naki ne kada yake zama azzalima gaskiya gobe za mu faɗa insha Allah jibi gobe ba makaranta ko in Allah ya kai mu da ranmu in ba mu mutu ba kenan ba mu mutu shi kenan sai ku yi mana addu'a malam ya halatta ka goya yaro kai sallah da shi a bayanka yaushe ni zan goya yaro hajiya in sallah da shi ni na goya yaro ne ko ke kike nufi ya wasu ya haka halitta mutum ya goya yaro ya sallah da shi a bayansa amma in zagi ne ba ka zan karanta in zage ni <laughs> ko ba gaskiya ba ya halatta mutum ya goya yaro a bayansa ya sallah da shi alhali yaron yana da pampas a jiki Allah yana daga cikin da ni matsalolin da har yanzu ban ji malamai sun ba da fatawar da ta gamsar da ni a kai ba ni kuma dama ban kai fara ba da fatawa from my own personal opinion ba amma dai ni dai am not contented da cewa yaro da najasa a cikinsa a yi sallah sai dai a condition ɗin da ba yadda za misali ba a san da najasar ba aka goya shi ko ana cikin sallan ne najasar ta faru kuma ba a sani ba aftarar kuma dai yaro hukuncinsa daban ke hukuncin ki daban najasar jikin ki ce take kare sallah ba ta yaro ba amma dai dan ai saving din ibada daga abin da yake na rashin tsarki to shi yasa za a kiyaye haka amma an insha Allah sallah ta yi wata ‘yar uwa ta yi tambaya da baka ta yi tambaya cewa suna zaune da arna kuma ana zaman lafiya kuma arnan sun ɗan fi su wadata wai har arniya za ta iya bata kaya ta sa eh ai ita su kayan ba arna bane su kaya musulmai ne duk kaya har na arna musulmai ne to don haka za iya saka <clears throat> a gani na to wai ta ce kasan jiya ba yau ba ko ji ba wai an kada wasu ban banza ta ke ce a da daki kaga yanzu yake matasa ne sun iya karantawa ni kuma na yi ta ƙoƙari in fahimta hankali na ya tafi can wani wajen so wai abinda wai takardar ta ce kamar yadda malam bashir ya karanta ta ya fahimta yake gan cewa mijinta da ya musulunta a hannunta sai ya kama rashin lafiya sai ta kai shi asibiti wajen likita to kamar da yana jin operation za a yi masa sai aka bashi aka ce a yi signing to ta yi ta yi da 'yan uwansa su yi signing sun ki a kai irin sayanin din nan na cewa mutum zai ɗauko wani risk to shine ta ce to me hukuncin haka a hukunci shine ba su kyauta ba ke sai ki sayanin din <clears throat> doka ina ga bata hana mata ta yi sayanin ba ko yana sai a je a rubuta cewa an yi an yi sayanin sun ki tunda sun tsane shi kuma wallahi kin yi jihadi fa domin yanzu watakila in Allah ya karɓi wannan aikin naki in dai ba wani wata kasada kika ko wani ganganci ba wannan musuluntar da yayi kadai ya isa yasa Allah ya baki aljanna akwai mutane da yawa da sun yi iya kokarin su akan su samu ko mutum ɗaya musulunta amma ina ka mutum ya musulunta a hannunka ba kowa ba kowane jigari jigarin mutum Allah yake bawa ba duka iya wa'azinka duk tarin iliminka yau akwai wanda shi ba ilimi yake bukata ya musulunta ba mun tafi wa'azi maguzawa a kano mun je sumaila na bi almajiranmu masu zuwa wa'azin maguzawa ɗalibanmu ne a duka amma allah ya ba su baiwar da mu ba mu da ita da aka samu wani ba maguje wa shi sarkin noma cikakken bahaushe sai suka ce masa to sai suka haɗa ni da shi sai suka ce masa to kai sarkin noma ga malam nan takanas ya zo daga madina lokacin ban daɗe da da daga almajirci ba fa ya ce daga madina yake ya zo sai ce oh ga madina garin manzo wai ya san manzo ma ya san madina kuma garin manzo kuma shine sarkin noma kuma ba ba musulmi bane ce ya mutunta ni kuma saboda an ce na zo daga madina ya girmama ni sai suka ce to fa amma malam sarkin noma ya ki sallah an yi juyin duniyar nan da shi ya ki sallah ce to a zuciyata ta ina zan fara a zuci ba gashi da ƙarfinsa da komai kuma matashi an ce shine sarkin noma a garin na matasa sai nace to malam sarkin noma yanzu sallan nan ba ta fi dacewa da kai ba sarkin noma ya ce to ai alagabar ta malam su ne ‘yan uwanmu musulmi ba sa kyautawa a garin ce to ‘yan uwanmu musulmi wannan ba na ja mata layi Ya ce su saboda Allah ya ba su ikon yin sallah sai su dinga goranta mana su ne mana dariya kuma ba san ikon Allah ba ne in ya ga dama sai ya jarrabe su su daina mu kuma ya ba mu iko ne ce a to wannan ba zan iya masa wa'azi ba sai ku za ku iya to ani a waje na kamar sai nake ganin ba dan dai sai an ce la ilaha illallah ba ai da an ce ya musulunta tunda har ya san da kaddara da ikon Allah komai yana danganta shi zuwa ga Allah sai suka ce to ai malam wannan su a wajen su ai dabi'a ce ta haura haushi yanzu nan zai zo ya maka rantsuwa ce na rantse da Allah kuma za ka yi abu ya ce Allah ya saka a aljanna Allah ya raba mu da wuta duk irin abin da muke na Hausawa tunda su ma Hausawa sun ma fi mu Hausa wata karin magana aka a wajen wani daga cikin malaman da yake wa'azi yake cewa ku ku gode wa Allah ma kuna garin Allah ya ɗauko addinin ya kawo muku wasu fita suke su nemo ba su same shi ba sai wata karin magana ita ka san kasancewa a zuciyar mai rabo wani ba ma guje yana hannuna ce iya eh, ya kuwa na ga hannuna sai na ce baba mai kenan ake nufi ya ce haka ne mana ka san ai mutum wancan ba malamin shi ya faɗi magana ya ce kasancewa a zuciyar mai rabo shi kuma wannan baba ba magujan sai ya ce iya eh, ya kuwa na ga hannuna ya ce ka san ai aka zo ana rabo wani zai ta miƙawa yana ta miƙa hannu sai shi mai raban ya tsallake ya miƙa wani da yake so shine ma'ana kasancewa a zuciyar mai rabo zan kana zuciyar wanda yake raba abu wannan shi yafi komai daɗi sai ya tsallake kowa ya zo kanka wanda ko yake ta cewa wani ga hannuna bani bani sai a ƙya bashi na fahimci sun iya ba ba sun iya hausa ba hausawa ne gidi kuma duk abin da muke na hausa suna yi amma dai suna shan giya suna cin mushe kuma fa suna kula da hatta al'adu na bahaushe wai su ban matansu haka a banza bahaushe dama ya taso mafi yawan hausawa bayan zuwan larabawa da addinin musulunci suna kiyaye matansu ba sa barin matansu haka su ma wasu suna yin haka in dai ba inda suka shiga kiristanci ba suka ga yadda iyayen gidansu kiristocin kudu suke su ma shi ke za a ga mace sunanta ladi kuma sannan ka ganta ta yi irin shigar irin yadda su patients su ngozi suke yi da sauransu Allah ya samu dace shikenan ko muna ƙara tunawa da Allah idan an gama cike wannan takaddun a bamu saboda mu ɗanyi nazarin su za su amfani mu akwai shawarwarin da za ku bamu jiya na fara bibiyar wa'ansu sai na ga wajen da aka ce mutum ya faɗi wani abu da yake so ya faɗa in yana da shi kenan ba a ce wai dole ba amma wani kawai sai ya rubuta mana tambaya to gaskiya ba za mu yi alƙawarin amsa tambaya ba tambaya wai ta addini malam mutum ne kaza ai wannan gashi kowa yana da damar da zai rubuta wannan wani abu ne wata dama ce aka baka ko da yake a cikin na maza na samu dama ce aka baka in baka da wani abu shikenan soke sai ka bashi wani yana so ya faɗi magana amma yana tsoro ko yana jin nauyi ko yana jin kunya ko yana jin aka karanta ma wani zai iya za a iya gane shi ne to if it is confidential right it is confidential ce da Allah malam wannan magana is confidential ba na so mutane su ji misali in tambaya ko tambaya ko in tambaya ce ko wani abu ne serious da yake yake da alaka da mutum in ya ga zai faɗa kenan amma ba dole ne a ce sai mai contact din mutum ba koda ya ba da contact ɗinsa wannan is just formalities sai dai in kana ganin cewa eh lalle abin naka is worth contacting kana ganin cewa eh lalle kana buƙatar feedback ko kana buƙatar ka ji me aka ce to shikenan in ka rubuta kwantar din naka sai ka rubuta cewa kana buƙatar ka ji amsa ko wani abu don Allah ya sa mun gama duka abin da muke mun tace mun ga mun yi nazari mun ga ya kamata to sai a contact din na kuma dai ka kamar da muku is confidential ba ajewa za a yi shikenan kowa ya ta duba yana karantawa ba saboda wannan watakila amana ce ta mutane akwai wani wanda ya shigar da wata amanarsa da ba zai so a bankaɗa wa mutane su sani ba to shi yasa is highly confidential gaskiya in sha Allah ta baraka ta ai ya ma tabbata amana imam malik ka san in sha Allah kala biyu ce akwai ta haqiqan akwai ta alika to sai dai a ce insha Allah ta haqiqan la ta alika to za mu ga mana ne yau ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai tambayoyi na jiya da aka yi kuma muna tuni da Allah inda suka karɓi wannan evaluation form ɗin muna buƙatar sa da Allah bi sai a dawo mana da shi yanzu saboda muna muna ta takwimin ne don mu samu fitar da rahoto kamar yadda dai muke faɗa wannan mun fara shiga jajiberin karatu ina ga gobe jajiberin kanwa jibi jajiberin tsamiya gata kuma za a rufe tafsiri insha Allah ai an ciro jajiberin kanwa da tsamiya ko to wani ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce to wannan dama ya tambaya ne akan ladubban addu'a kuma gashi ma mun yi bayani akai kaya ya tsinke gidin ba a ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alaramansa da alheri da sauran al'umma baki idan Allah malam ina neman addu'a a gare ka Allah ya saka wa malam da alkhairi to insha Allah za mu shigar da kai da sauran yan uwa cikin addu'a assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mutum ne matarsa ta ce masa dan Allah ya sake ta sai yayi mata sharadi dole yayi mata sharadi dole idan ya je gida idan na je gida ban same ki ba to na sake ki sai ta fita ta je wani wurin sai kuma ta dawo sai ta kira shi ta ce to wallahi na saku kuma na dawo gidan kuma babu aure tsakanina da kai to wannan ba fatawar makaranta ba ce gaskiya fatawa ce ta kotu su alkalai su suke ba da fatawa irin wannan saboda in suka ba da fatawa to doka ce kuma ni kuma bila sai dai karanto maka maganganun malamai kuma ƙarshe ba zai amfanar ba da haka na fi ganin a samu alkali wanda yake shari'a shari'a ta musulunci to shi ya sha ganin irin wannan dokokin kuma dama akwai su a cikin littattafai a rubuce ta yadda in ya faɗa shi is an authority ni kuma am not uh, competent uh, body to interpret wannan tunda yana buƙatar interpretation shi kuma interpretation as far as har shari'ar musulunci ma is concerned to dole wanda ya cancanta ya interpretin shi yake yi muna ga a dokar nasarar ma haka shi yasa ko bailo ne aka samu matsala ko wani abu ya ce a koma kotu ta je ta interpreting din wannan dokar ko ka tsara ta amma kotu ce za ta yi muku interpreting to wannan fatawa ce qada'iyya sai dai don a samu wani ilimi karkashin wannan akwai matsala ta al talaqu al muallak saki wanda ake rataya shi da faruwar wani abu wannan babu sabani a wajen malamin fiqh cewa duk wanda ya rataye saki da wani abu yace sai kaza ya faru matarsa ta saku to in dai har kazan nan ya faru to matar ta saku kuma babu sabani a wajen malamai cewa in dai abin bai faru ba to matar ba ta saku ba inda suke da sabani shine idan ya zanto abin ya faru amma ba bisa al'ada ba ba irin yadda aka sawa kamar wannan kaga is a personal problem wani special problem ne wanda yake akwai nau'i na saɓani shi dai ya ce sai ya zo ya tarar da ita ba kuma bai zo ya tarar da ita ba ta ba kuma ta fita ta dawo kuma ita ce da kanta ta sanar da shi ta kuma shin fika ce ko ba fika ba za a iya karɓar shaidar ta da hujjarta ko ba za a iya karɓa ba za a yi amfani da wancan precedence din na cewa tana so dama a sake ta ko ba wannan to shine alƙali ne kaɗai zai iya decide ina fata an gane dan haka ina ba da shawara in abin ya faru a kanka ne personally to ka je ka samu alkali ko da kai da shi ne ku zauna a can ba ka gaya masa ya baka shawara in kuma ya ce maka a zo da kes ɗin kotu to sai a zo da kes ɗin kotu Allah ya sa mu dace a ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka wa malam da alarabun sa da alkhairi ga tambaya ta kamar haka a bara kayi dan tsokaci akan alqunut wanda kace kace wanda ka ce menene an sake kaya da duba nan da Allah wanda ka ce me mai zaman kanta me tuna alaƙa ce mai zaman kanta to akwai wata kalma dai da ba to shi ke ku duba ko Allah zai sa ku gano wannan wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara maka daraja da kai da alaramma da jama'a baki ɗaya amin malam yaya ne hukuncin mutumin da zai yi sallah gunnan zai gurin da zai kafa goshinsa sai ya share sai gurin da zai kafa goshinsa sai ya share mai kuncinsa gurin da zai kafa goshinsa sai ya share mai kuncinsa ka fahimta? Hmm? ok mana sai ya share wajen da ce kuma mai kawo kunci a cikin tambaya sai zubin da ya ce sai ya share mai kuncinsa eh na ok mai hukuncinsa ok mai kuncinsa mai hukuncinsa to na gane haka ne barakallahu fi yawwa to ba laifi kawai hukuncinsa shine ya share inda zai sujara ta kila ma kuma yana ganin wani abin da zai cutar da shi ne ga shi kenan yayi daidai abin da ba a so mutum yana sallah yana karkade kurar goshin sai ka gama gaba ɗaya mamman masal hasa fa laba sannan ya ce assalamu alaikum da fatan Allah ya kara malam lafiya da alarammansa basira amin malam tambaya ta ita ce dangane da yadda ya kamata wanda ya kamata mutum ya kasance mutum ya yi addu'a idan mutum ya kasance yana yin addu'a sabanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato ya zama mai yin addu'a a bayan a bayyane ya addu'a sa take to wannan shi yana da alaka da sharuɗan da muka karanta kuma mun karanta yanzu cewa ya fi dai a koyi din kamar yadda aka ce salamu alaikum malam Allah ya kara maka daraja tare da mu me hukuncin mutumin da mutumin da bai nuna aiki sai dai ya dora za assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam basira malam Allah ya kara ma fahimta tambaya ta anan shine shin wai a ni'irajin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ga Allah kuma ya matsayin waka a addinin musulunci da kiɗa ko ba kiɗa to na da interest akan wannan tambaya sosai amma ba mu da lokacin da za mu shimfiɗa bayani idan mai ta zai yi hakuri. sai a tuna mu ko na manta insha Allah ko da a ƙarshen karatun mu Wake to a han yawwa to a bara kayi dan tsokaci akan cewa alqunutu lakta ce lakta ce kwarai da gaske mai zaman kanta amma za ka dan yi bayani kaɗan amma kuma Allah bai sa hakan ya yiwu ba to idan Allah muna son ka dan yi mana bayani komi kankantarsa dangane da yadda ake yin ta kamar da maza Allah sallama ya koyar tabbata biyu shin akwai mutanen da mutumin da bai halasta a yi sahu da su ba dangane da laifin da suke aikatawa ko kuma kazanta ta yawa a jikinsu to game da tambaya ta biyu eh gaskiya kazanta ta yawa a jikin mutum ta yanda in ka tsaya kusa da shi zaka cutu to sai ka canja waje shi ma in ya ga ana zazzame masa zai ji ba daɗi ya gyara amma dai ya kamata a samu wasu da za su iya gaya masa na akwai mutanen da in dai za su zauna kusa da kai so ɗari sai ka ji wari suke yi kuma wallahi sakaci ne waɗansu ɗan turare za ka sa ko da irin ɗan turaren nan ne wanda ba mai tsada ba ka ɗan goga a jikinka in ka yi wanka in jikinka yana da saurin canjawa ai tsafta ma wani abu ce ka ai da daɗi ma ka zo masallaci ka tarar da mutane tsaf tsaf tsaf da su kiristoci in za su je coci sai sun gyara jikinsu sun yi kwalliya to mu ko da baka da halin da za ka yi kwalliyar ka cancare to ka yi kokari ne ka kawar da dattin da zai iya cutar da mala'iku ya cutar da mutane manzo Allah sun ake cewa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku ma suna jin suna cutuwa da abin mutane suke cutuwa da shi saboda haka idan dai in ka tsaya wani in ka tsaya din ka idan da sallar ranka ya ɓaci ka tsane shi duk ma ya ma tafiyar maka da kushuri sai dai ka toshe numfashin ka ka dinga yi ta baki shi ma kuma in ka daɗe kana yi duk da kai kaki sai ka jiwo warinsa wannan kaga yana cutar da kai don haka kawai da ka shi ka canja waje duk wanda ya zo shi ma in ya san cewa za a yi masa haka to sai dai irin larura ce da shi irin larura ce da shi wacce ba yadda zai yi to wannan Allah ma bai wajabta mai sai ya shigo masallaci cikin jama'a amma in dan laifi ne ko fasiki ne mutum har dai ka yadda musulmi ne zai iya yin sallah to me zai hana ka hada sahu da shi ai ba ruwan Allah da cewa waye a kusa da kai kai aikin ka daban aikin sa daban laha ma kasabat wala kun ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu bacin alqunutun da nace a lakta ce mai zaman kanta ina neman waje ne wanda ya dace da ita a karatu to su kuma irin wani abubuwa na addini ko yawancin su akwai su a Qur'ani kuma inda za a tafi a hankali a hankali za a zo wajen da an zo wajen to dama ba gaggawa ake ba sai a tsaya sai a koro bayani sai an gama sai a huce ba laifi ba ne ba a yi wata da watanni a wannan wajen Abdullahi dan Umar shekara goma Abdullahi dan Amr dan As shekara goma sha wani abu yana ko shekara takwas yana ta fama da suratul baqara ba wai bai haddace ta bane a'a yana bibiya komai na cikinta komai na cikinta kuma fa kusan kullun ake karatu. haka mujahid ibn jabar ya ce na soke alqur'ani su kaza a wajen abdullahi dan abbas ya faɗi adadin ko su bakwai ko su arba'in ya ce duka aya sai mun tsaya na tambaye shi yaushe ta sauka a ina ta sauka a maka ne ko a madina mazala yana gida ne ko yana waje yana bacci ko idan sa biyu da sanyi ne ko lokacin zafi akan tudu manzon Allah yake ko kuma akan a gangare shin a me ma'anarta tana da alaka da wata ayar ta shafa wata ne ko wata ta shafe ta yace haka na dinga sauka alqur'ani duk sauka kowace sauka sai na tsaya a ƙara maimaita min wannan bayanin kasan ko za a dade Ah, abu abdurrahman as-sulami yake cewa wanda suke koya mana alƙur'ani cikin sahabban manzo Allah sama kamar Usman dan Affan da wani da wani sun gaya mana cewa in suka koyi ayoyi kaɗan a wajen manzo Allah sama ba sa huce ayoyin sai sun tsaya duka abin da yake da alaka da ayoyin na hukunce hukunce da yake sai sun gama koya sannan sai su yi gaba to wannan manhaji ne na tafsiri tsari ne shi yasa sai ka ji an zo waje sai in ce a ah, Allah da sai mun tsallake shi sai mun zo wajen yanzu da wani ya mun tambaya akan addu'a da na dubanta tun bara da zan ce masa yayi hakuri muna nan tafa kaga yau ba wanda ya tambaya kafin wannan tambayin ban karanta su ba sai yanzu ban san ma wasu sun yi tambaya kai ba kuma sai Allah ya sa da yake abun a shi a rubuce kuma duk littattafan tafsiri ga sunan birjif in zan taho ina tahowa da jaka guda ta littattafan shi kuma da da ba dan nisa ba ma da tsira abin da zan taho da shi sai ya fi haka kuma sannan ga kwamfuta ga wayoyi ga printer komai da kai za ka fitar ba abin da za ka shawala duka an yi an gama kai dai ka bibi inda malaman suke yi kawai ka cicciro Allah ya saka musu da alkhairi haka ba wata gwaninta is just a display kawai dai ka je ka tattara ne kai compiling kai compiling kai standardizing ka zo kai displaying ko dai mun rike takarda ko mun rike takarda ko mun rike littafi ko mun rike batun da dai ai mun faɗa mu ce wane ya ce wata ran ma dan ka ƙara samun gamsuwa sai an gaya ma har shekarar da wanan ya mutu wata ran ma sai an gaya maka wurin a littafin dan dai ya zanto hatta la kuna fitna fitnatin waya kuna ad kulluhu lillah to saboda haka shi yasa sai mu ce ka jira ita wannan alkunutu inda Allah ya buɗe rayuwar mutu akwai wurin da za ta zo in zan ce zan maka bayanin ta yanzu kai da kanka ma sai an sha ruwa watakila kana kuma yanzu kun ga mun ci lokacin fiye da yadda ya kamata mu ci haka ba zai eh farko me ya kunci mutum da yake buya gidan ba su haka na biyu kuma da ba shi ba sai da buya shi to wai me hukuncin wanda yake boye aqidarsa baya so a gane in mummuna aqida ce ko in kyakkyawa in kyakkyawa ce to dama kenan dai ba karantar da mutum zaka yi ba me na tallan aqidar ka ita shi shine abin da kai imani da shi ka yarda da shi aikin ka ma zai nuna wa mahamma ta takun inda min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nas tu'lam duk inda mutum yake da wata dabi'a ko da ya zaci cewa mutane ba su sani ba za a sani a hankali mahmad tukhfi ko mahmad tubtin tudhiru al-ayyam gurgure da kake koyewa ana nan kwantuta shi za su bayyana wani abu da kake koyewa in kuma aqidar mummuna ce da an gano sai a sai a guje shi amma kafin a guje sai an tsayar masa da hujja kuma sai an kira shi zuwa ga aqida ingantacciya in ya fito kuma sai a kyale shi sai a guje shi a ƙarshe kuma ce me wanda baya shan ruwa sai duhu ya shiga wannan bai kyauta na so sallama ya ce ba za ku gushe ba kuna tare da alheri muddin za ku gaggauta yin da baki da an sha ruwa ka sha ruwa sannan kuma za ku jinkirta sahur ya zan ba za ka ci abinci ba sai an kusa kiran sallah ya zanto tsakanin gama sahur ɗinka da kiran sallah ba tazarar ba ta da yawa bai buka karanta aya hamsin ba a cikin sura a surorin alkur'ani wannan shi ne saboda kurewar lokaci yau a yi haƙuri da allah mun ɗan samu tsaiko ne sosai na lokacin zuwa saboda abubuwan suna da yawa sosai shi samu ka kai wajen karfe biyar mu fara ba kuma aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi allah ya samu dace na salamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka malam da alkai shi da aramansa mun kuma da muka saurare